الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا الذكر وتلاوة القرآن يعني إلا الذكر والتوحيد والعقيدة والعبادات كقراءة القرآن والصلاة والصيام والصلة وما إلى ذلك من أنواع الطاعات التي يفعلها المسلم الكامل الذي الذي يريد أن يلقى الله بسلامة وعافية عباد الله لقد انتهت هذه الدنيا وهذه الحياة وانقضت ما فيها ما فيها شيء ينعم به أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ومع ذلك ومع هذا كله عباد الله فقد رضي بها الآخرون فقد رضي بهذه الحياة وهذه الدنيا الفانحة الفانية القديحة رضي بها آخرون رضوا بها واطمأنوا بها لا سيما لا سيما أهل الدنيا الذين يريدون جمعها وجمع ما فيها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راها وتركها وقال في حديث آخر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا لماذا نطمئن بهذه الدنيا عباد الله ولماذا نرضى بها عباد الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا لا يرضى بها ولا ينوم بها ولا تكون كجناح بعوضة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أمته وندعي اتباعه ولكن هذه الدنيا ألهتنا عن العبادات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والرسول والحبيب والقدوة صلى الله عليه وسلم وصحابته لا ينعمون بهذه الدنيا ولا ينعمون بما فيها بل كانوا يخافونها يخافون ما فيها ويخافون الاشتغال بها لأنها فانية لأنها غير باقية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأنا عطية عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى فإذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا قال صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته الطيبات الطاهرات كيف أنعم كيف أنعم بهذه الدنيا وصاحب القرن قد انتقم القرن قد انتقم القرن وهنا جبهته ينتظر ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه فقالت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كيف نقول يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا وعن عبد الله بن عصم وعن عبد الله بن عصم عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما طرف صاحب السور منذ وكل به ما طرف صاحب السور منذ وكل به ينظر نحو, نحو العرش مخافة مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين وصلى الله على النبي الكريم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukacin sarki ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya bata babu mai shiryar da shi ira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi wannan duniya domin ya zamanto rahama da fitila ga al'ummar musulmi baki ɗaya. ya ku yan uwana masu girma ya ku yan uwana masu karamci da daraja hakika wannan rayuwa ciki take da rugun tsumi da gumurzu a cikinta wannan rayuwa cike take da hayaniya da abubuwa marasa daɗi a cikinta wannan rayuwa cike take da al'amuran sabo da zunubai iri-iri waɗanda ma sami ina bi haza fi aba'in al'awwali wallahi ba mu taɓa jin labarinsu daga iyayenmu da suka gabata ba amma yau an wayi gari ana aikata su ma sami ina biha fi aba'in al'awwali ba mu taɓa ji a zamanin iyaye da kakanni ana aikata wasu abubuwan da a yanzu suke faruwa ba gashi mutane suna cikin ruɗu mutane suna cikin hayaniya da yawa daga cikin mutane ma ba su san ina suka baro ba ba su san a ina suke ba ko ba su san ina suka tunkara ba tambaya uku ya kamata kowanne musulmi ya dinga yi wa kansa daga ina yake a yanzu a ina yake sannan kuma ina zai tunkara daga inda yake daga ina kake amsar daga wurin Allah kake a inda kake a nan duniya kake inda za ka kuma gurin Allah za ka sake komawa minallahi fillahi kuma ilallahi daga gurin Allah muke yanzu zaman da muke a wannan doron ƙasa zaman Allah muke yi ba zaman kanmu ba ba zaman rayuwarmu ba zaman Allah muke yi Allah ne ya zaunar da mu kuma akwai abin da ya sa ya zaunar da mu a yanzun nan wannan rayuwar kowa ya sani cewa ba zaman kansa yake ba zaman Allah yake yi kuma akwai abin da Allah ya sa yayi kuma in ya gama zai tafi to wannan tambayoyi guda uku da amsoyinsu kwaya uku in ka hada sun zama shida yawa daga cikin mutane ba su yi wa ba su suka yi wa kansu tambayoyin nan ba daga ina kake yanzu a ina kake kuma ina ka tinkara mutane da yawa sun rude wannan su fil haira qad tahayyara kathirun minan nas da daga cikin mutane sun rude tambayi mawadaci wanda ya tara kuɗi yake da kuɗi yake da tuwa yaya yake jin daɗi da wannan kuɗi da ya tara da Allah tambaye shi ya baka labari kuma ya baka labari na tsakani da Allah tambayi mutumin da ya tara mata kyawawa da ƴaƴa yaya yake jin daɗin rayuwa da waɗannan matan da waɗannan ƴaƴan da yawa daga cikin masu kuɗinmu waɗanda suke gadara Allah ba su dukiya ba sa jin daɗi da dukiyoyin da Allah ya ba su saboda wasu dalilai waɗanda su suka sani ko kuma Allah ya sani tambaye su su baka labarin me yake faruwa da su tambayi waɗanda suka tara mata da 'ya'ya su baka labarin wannan wallahi ba za ka kirga gidaje biyar zuwa goma a kan layin anguwa ba fate sai ka samu bakwai daga cikinsu ko takwas suna fama da rikici tsakanin shi mai gidan da matan ko kuma tsakanin shi shi da 'ya'yan shi don Allah menene abin daɗi a ciki me abin daɗi a dukiyar da ba ta iya ka kai barci? ba ka samun wadataccen bacci me ya abin daɗi ga matan da kullum suna saka ka hawan jiri da na ruwa da na ɗiwa baki ɗaya me ya abin daɗi da ƴaƴan da ka tara su ba su da tarbiyya ba sa biyayya gare ka balantana su biyayya ga Allah me ya amfani ko me ya daɗi a cikin wannan tambayi ma'abocin mulki ko kuma ma'abocin matsayi da Allah ya bashi wanda daɗi yake ji dangane da wannan matsayin wanda daɗi yake ji dangane da wannan mulkin ya baka labari na tsakani da Allah wanda rikici ne baya fuskanta akan wannan mulkin wanda rikici ne baya fuskanta akan wannan matsayin kai ko darakta a wata ma'aikata tambaye shi ka ji wannan fama yake da ma'aikatar da ma'aikatan wannan ma'aikatar yanda yake fama da su baya jin daɗin hulɗa da su haka rayuwar ake ta tuka ta ba ta da daɗi ake ta tafiya babu daɗi wallahi ba wani abin da za ka ɗaga shi a wannan duniyar wanda za ka ji shi da zaƙi da mazar ƙwaila babu shi tambayi ma'abocin cin daɗi da shan daɗi wannan daɗin da cin daɗin da shan daɗin mai ya haifar masa har yanzu nan bai samu nutsuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi gaskiya inda yake cewa wannan duniya la'ananniya ce kuma duk abin da ke cikin ta ma la'ananne ne abinda da ba Allah bai la'ance shi ba kawai shine karatun da aqida da kuma abubuwan da duk suka shafa addini wanda dan adam ke gudanarwa shi kadai ne wanda annabi ko Allah bai la'anci wannan abun ba amma abin mamaki mutane sun kaurace wa waɗannan abubuwan da Allah bai la'anta ba sun rugunsumu kan abubuwan nan da Allah ya la'anta a wannan duniya wannan shine abin takaici da mamaki ga abin da Allah ya la'anta mutane sun rike higam suna aiki laila nahar dan su ga cewa sun samu ko sun mallaka ga abin da Allah ya saka masa albarka kuma mutane sun kaulace shi ya ku bayin Allah hakika wannan duniya fa wallahi ta kare wanda duk yake yaudaruwa da cewa wannan duniyar akwai shaura ai har yanzu ba a yi komai ba wallahi tallahi wannan hakika shaidan ya kai matuƙa wajen ruɗin shi hakika shaidan ya kai makura wajen sa masa hururi da ruɗani a cikin rayuwarsa da addininsa wanda di yake ji wai wannan duniyar yanzu ne ma kare fagen damawa a cikinta da zama a cikinta mawaƙi ce faƙatinu ha sari'u za'ani anha walau ramal ta fit tawa'i mai son zaman duniya shine mai gaggawar barinta ko da ya nemi tsawaituwa a cikin wannan hallakakkiya ita ce duniya hakika duniyar ta zo ƙarshe ta ƙare abin cikinta ya lalace ya tarwatse dukiya nawa za ka riƙe ka ganta da yawa amma bayan kwana biyu yadda ka san ruwa ya dira kan auduga ko wuta ta dira akan auduga haka za ta narke ka rasa ina ka kashe kuɗin in an rufa ka an ce ya aka yi wannan kuɗin suka salwance wallah ba za ka iya ba da labari ba saboda babu albarka a cikin abubuwan duniya gaba ɗayansu yawancin abin da ke cikin ta ya lalace babu albarka a cikin shi babu wani abu wanda ake jin daɗinsa a wannan duniyar ba wani abu wanda ake alfahari da shi sai faɗan abin da ba a rasa ba 'yan ƙalilan wanda ba su taka kara suka karya ba kuma ba su wuce kirgi a kan yatsu ba Allah ce a ta lahi, al'amarin Allah ya zo falatar sa'ajiluhu amma karku gaggawa ku ɗan jira kaɗan subhanahu wa ta'ala amma yi shirku na tsarki ya tabbatar da ɗaukaka dangane da abin da suke masa shirka da shi tare da wannan hallakar ta duniya tare da wannan tambada ta duniya amma za ka samu wasu daga cikinmu sun yarda da ita sun amintu da ita sun ma samu nutsuwa da ita wasu ma'anno biha duniyar har ma sun share gurin zama a cikinta ga kuma zan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yana faɗa mana yana cewa ka zama a cikin wannan duniya kamar mahayi ne ya ce mali walid duniya ni kuma ina ni ina duniya ni ko me ya haɗa ni da duniya illa karakibin istazalla ta hata shajarati sun maraha wata rakaha face kamar mahayi ne yana gudu a cikin jeji akan dokinsa ko jafi sai ji ya gaji da sukuwa gaɓoɓinsa sun yi laushi sai nemi wata bishiya mai inuwa sai ya kwanta domin ya huta a cikinta ma'ana daga ya ji jikinsa ya sake ya ji gajiyar ta fita ya sake hawa wannan abin hawa ya tilla ya yi gaba ya to wannan bishiyar ita ce kwatankwacin duniya a gurina na zo ne in dan huta kaɗan in ƙara gaba kuma in tafi lahira ya faɗa a cikin wani hadisin daban yake cewa ka zama a wannan duniyar kamar baƙo ko kuma mai tsallaka tafarki mai tsallaka hanya mana ka fito daga wata anguwar za ka wata anguwar titi ya higa tsakani to ka tsallaka ka wuce to wannan titin ya zama ma kamar shi ne duniya ka zo ne ka tsallaka kawai ka yi gaba marwaicin hadisin ya ce cewa idan ka kai yamma kar yi tsammanin za ka kai yini ma'ana za ka kai safiya haka idan ka wayi gari zuwa safiya kuma kada ka taba zato ko tsammanin cewa za ka kai yini ba haka muke da rayuwar nan ba halayenmu maƙalatar hal yanayin yadda halayen mu ke faɗa suna nuna ba mu ɗauki duniyar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansu suka ɗauke ta ba tare da cewa fa shi manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama babu irin nau'in yadda yake so ya zauna a duniya wanda Allah bai hore mishi ba idan dukiya ne take zaunar da mutum lafiya a duniya annabi Allah ya mar yin dutsen Uhud ya zama zinare ga baki daya kuma da ya yarda wallahi tallahi da ba shi ba yanzu mu ma da muna cin albarkatun haka amma manzo Allah ya ce ba shi bukata yace domin ba ya zo ne share gurin zama a wannan duniyar ba kullum idan an taba mu ne mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sani ni'mal maqala ma dalla da wannan magana kace kai mabiyin manzon Allah ne amma ya laita shi'iri abin takaici yawanci maganar a baki take tsayawa ayyukan gaɓoɓi baya bayyana hakan da tsakanin tsakaninmu da 'yan uwanmu da yadda muka ɗauki rayuwar baya fassara abin da muke faɗa a bakin mu cewa mu haƙiƙanin mabiyan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani abu a wannan duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ruduwa da shi baya ruduwa da ita saboda ita ƙarariya ce fananniya ce mai gushewa ce Allah ya ce komai da ka gani a doron ƙasar nan zai kare abinda zai sauraki ne fuskar ubangijin kama abokin girma da karamci ya tabbata daga hadisin atiya daga abdullahi dan abbas cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake faɗa a cikin suratul muddassir Allah yake cewa fa idza nuqiratin naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir ala al-kafirin ghayru yasir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza nuqiratin naqur idan akai busa a cikin qahu Allah ce fa zalika yawma idhin yawmun asir wannan rana ita ce ranar kunci da bala'i ga kafirai Allah ya ce alal kafiri na, ghairu yasir wallahi wannan rana ba mai sauki bace a gurin arna duk wani kafiri da mutumin banza wannan ranar ba mai sauki bace a gurin sa alal na, ghairu yasir wannan rana ba mai sauki bace ga makiya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gaya wa matansa yace kaifa an umu ni manzon Allah ya za a in samu nutsuwa ya za a yi na cantake a wannan duniyar ya za a yi na miƙe ƙafa ya za a yi wannan duniyar ta ruɗe ni har na ji cewa na zo gurin zama a cikinta na samu gurin zama a cikinta wa sahibul ta taƙama alƙarna wahana jabahatuhu alhalin mala'ika israfil wanda aka wakilta shi akan busar ƙaho ya ɗauki wannan ƙahon ya ɗan fara shi a fatar bakin shi wahana jabahatuhu zirin gurin goshinsa ya ɗame ma'ana irin alamun ya yamutsa fuska zai busa yantafiru yana sauraro an yi umara fayanfuku fihi a bashi umarni kawai ya busa tun zamanin manzan Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu manzan Allah ya ce ta ina zan samu nutsuwa bayan mai busa kaho ya ɗau kafan ya manna hi da fatar bakinsa ya ɗane gurin goshinsa yana jira a ce masa ya busa ya busa kawai ta ina zan samu nutsuwa kai ta umu وصاحب القرن انتقم القرن وهنا ذبحته وهو ينتظر أن يؤمر فينفخ فيه فإن هذا سامون سواء ميكهو يا أنفر كهو أباكيشي ينا جرن كوي أباهي داما يبوسى قوى يواضع ونن دونيا كما يدى الله يفعل فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Allah ya ce idan muka yi busa a cikin ƙaho babu dangantaka kuma da sassaurar tsakaninsu a wannan rana ba mai tambayar ina labarin ɗan uwan shi wallahi tallahi komai ya dagule a wannan rana ta iza nufika fi suri ko wa nufika fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuruna wannan fa shine abin da manzon Allah yake alanta mana to bai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba ta hanyar ya shantake a duniya alhalin ga mai busar ƙaho yana ɗamfare da wannan ƙahon a hannunsa yana jira kawai a bahi dama ne ya busa muka ɗauki duniyar jama'a haka muka ɗauki rayuwar yadda shi annabi da sahabbai suka ɗauka har daga karhe da sahabbai hankalinsu ya tashi sai suka ce ya rasulullahi fa ma za na ƙulu wa kaifa na ƙulu manzan Allah to za me za mu dinga faɗa mu ma hankalinmu ya tashi in dai haka ne me ya saura a duniyar kenan me za mu dinga faɗa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce wa sahabbai kulu hasbunallahu wa ni'imal wakil ku dinga yawan faɗin hasbunallahu wa ni'imal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة إلهية ربانية سماوية قرآنية إلهية رسولية مدنية محمدية الكلمة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ashe wannan kalma tana maganin rikicin duniya da na lahira baki daya rikicin duniya da lahira wallahi hasbunallahu wa ni'mal wakil tana maganin sa gaba daya manzon Allah ya ce wa sahabbai ya za a yi in samu nutsuwa na shantake a duniya bayan mai kaho ya dan fara kahon a bakin shi yana jira kawai a ce masa ya busa ya busa kowa ya watse a duniyar sahabbai suka ce me mafita ya manzon Allah mun ji abin nan mu ma hankalin mu ya tashi ainal makharaj ya rasulullah ina mafita ya manzan Allah manzan Allah ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil al-imam tahawi da idan sa al-imam ibn madini da wasu daga cikin malamai da suka zo wannan shi suka ce ashe hasbunallahu wa ni'mal wakil ba tana maganin rikicin duniya bane kadai tana maganin rikici har na tsaye a mawqif inda Allah amama Allah yawm al-qiyama idza kunta turajjihha wa turaji'uha fi ad-dunya wa fi hayatik tunzika fi ad-dunya wa tunzika amama Allah subhanahu wa ta'ala idan kana yawan nana tata kana yawan maimaita ta za ta tsayar da kai daga gumurzun duniya a gobe kiyama kuma za ta tsayar da kai a gaban Allah inda mawqifil hisab a lokacin da za a yi kididdigar ayyukan bayi manzo Allah ya ce ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala Allah tawakkalna mun dogara ga Allah Allah ya ishe mu ma madalla da wakilcin Allah hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakilu madalla da wakilcin Allah Yanzu Allah ce ku ta maimaita wannan ba ku da matsala insha Allah ta'ala ya laita iri ina ma mutanen za su rike wannan wallahi da sun fita daga duk wani rikicin duniya da sun fita da duk wata hayaniyar duniya kamar yadda muka yarda muka aminta duniyar yanzu a rubuta take ko a rikice ki ba wanda za ka taɓa wallahi wanda zai taɓa yana cikin nutsuwa ko kwantar hankali idan ta kan hankalinsa a kwance ki. to ta kan za ka samu a rikice ki a ruɗe ki idan ɓangare ka na tafiya normal ba matsala sai ka duk ɓangare ka ba kuma akwai damuwa to menene maganin wannan hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da wakilcin Allah ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Asam wanda hi ne hadisin mu na ƙarshe a wannan khutba daga Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara wa Abi Huraira yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma tarafa sahibul sur tunda aka wakilta mai busar kaho bai sake kifta idanun shi ba ma tarafa sahibul sur mundu bihi tunda aka ɗora masa ƙaho a bakin shi ya ɗan fara ya sa a bakinsa yana jiran umarnin busawa bai ƙara ƙifta idanun shi ba manzan Allah ya ce yanzuru na hawal arshi yana kallon inda al'arshin ubangiji yake yana kallon inda rabbihi tabaraka wa ta'ala ya buɗe idansa bai ko jifta ba tun ranar da Allah ya ce masa ɗauki ka wannan kasa a baki ya ce makafata an yi umara yana tsoron kar a umarce shi da yin busar kabula an tarudda ilaihi farfatuhu kafin a ce kiftawar da ya ya buɗe idansa ma'ana yana tsoron kar ya rufe idan wajen kiftawa kafin ya buɗe, Allah ya ce ya busa a samu latti a gurin busawa inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji ma hadhihi alqurba wannan wani irin kutanci ne wannan irin tsammani na cewa busar ka wannan tana gab tana gab har mala'ika yana ga kiftawar idon katta zamo masa wani latti ya kifta ya rufe kafin ya bude Allah ya ce busa ya zama an samu latti tsakanin kiftawa da budewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganar ba karamar magana ba ce amma ga mai imani ga wanda yake da laushin aƙida ga wanda yake ganin girman Allah da girman yiwuwar abu a gurin Allah wallahi magana ba karama ba ce mala'ika yana tsoron kifta idanu kifta ido saboda kar ya samu latti wajen a bashi umarni a daidai lokacin ya rufe idan kafin ya bude ya ga umarnin Allah ya zama an samu latti wajen busawa la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah makhafata an yu'mara qabla an yatarda ilayhi tarfuhu an yartadda ilayhi tarfuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ka anna ilayhi kawkabani durriyani idanun wadannan mala'ika wallahi yadda ka san taurari guda biyu masu tsananin haske da sha haka waɗannan idanuwa suka yi guda biyu na wannan mala'ika wannan hadisi imamul hakim ya rawaito shi haka imamul albani ya inganta wannan hadisi a cikin ainihin wato a sahihul jami Allah madaukakin sarki ya musu rahama baki daya ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin suratul qiyama ina ta fa idza baraqa al basar ko fa idza bariqa al basar wa khasafa al qamar wa jumi'a ash shamsu wal qamar yaqulu al insanu yawma idhin ayna al masar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al mustaqar yunabba'u al insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar Allah ya ce fa idza bariqa al basar yayin da idanu suka raina fata suka yi tsuru wa khasafa al-qamar hasken wata ya disa shi duk hasken watan nan Allah ya ce wallahi za mu tafi da hasken shi gaba daya a wannan lokaci wa jumi'a ash-shamsu wal qamar Allah ya ce za mu hada rana da wata mu rugunsu masu guri daya la ilaha illallah wa jumi'a ash-shamsu wal qamar Allah ya ce yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-basar dan adam da kansa zai budu baki a wannan rana ya ce ina gurin gudu ya ga tashin hankalin da bai taba gani ba aina al-mafar ina gurin gudu Allah ya ce kalla na wazar babu gurin gudu yau wallahi ila rabbika yawma idhnil mustaqar zuwa ga ubangijinka zaka tabbata yau da masauki mummuna idan kai mummunan aiki ko kuma da masauki kyakkyawa idan kai kyakkyawa Allah ka hada mu da kyakkyawan masauki ka raba mu da mummunan masauki ila rabbika yawma idhnil mustaqar Allah ya tuna ba'ul insani yawma idin bima qaddama wa akhar wallahi za a ba wa dan adam labari a wannan rana da abin da ya gabatar da ma abin da ya jinkirta bai gabatar da shi ba Allah ya ce wallahi sai mun ba shi labari yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira ya Allah muna roƙonka kai mana hisabi hisabi mai sauki ya Allah Allah muna roƙonka kai mana hisabi hisabi mai sauki ya Allah ya Allah yadda muke karanta girmanka cikin Qur'ani da hadisi Allah ka ɗora mana girmanka a cikin zukatanmu da ganin fawarka da isarka ya Allah a cikin kirazanmu Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu Allah ka ba mu ikon ƙaurace wa zunubai da abubuwan asha da Allah dare. ya Allah yadda ka kankantar da wannan duniya a zuciyar annabinka Allah ka kankantar da ita gare mu ya Allah ya Allah yadda ka kankantar da wannan duniya a zukatan sahabban annabinka Allah ka kankantar da wannan duniya a cikin zukatanmu Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu ka ba mu ikon bauta maka ba tare da mun haɗa ka da kowa cikin bauta ba ya Allah ya Allah ka ƙara mana ƙarfin tauhidi da aƙida Allah ka ƙara mana ƙarfin mu'amala da zamantakewa Allah ka ƙara mana ƙarfin biyayya ga sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna sai makomar mu ya Allah ka ƙara mana zama lafiya da lafiya a cikin al'ummar mu masifu da bala'o'i da suka ruguntsuma duniya suka wa duniya hankali Allah kai ne mai kwantarwa da kowa hankali Allah ka kwantar mana da hankali innal ladina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ka saukar mana da hankalinmu Allah ka kwantar mana da zukatanmu Allah ka tabbatar mana lafiya da zaman lafiya a cikinmu Allah ka yi albarka da ƙasarmu ka yi albarka ga al'ummarmu ka yi albarka da kasuwancinmu ka yi albarka ga al'amuran aikinmu ofisoshinmu ya Allah ka sa albarka a cikinsu kamfanoni da masana'antu da guraren kasuwanci na abokanmu da 'yan uwanmu da bayan Allah da ake tare da su Allah ka bulbula albarka a cikinsu matsaloli da aka samu da asarori da aka tafka a wannan yanayi da ake ciki ya Allah ka mayar da allura garma Allah ka farfado da tattalin arzikin kasar mu da jihar mu ka farfado da tattalin arzikin yan kasuwar mu ya Allah ya Allah kai ne ar-razzaq dhul quwwati al-matin Allah ka azurta mu arziki na halal Allah ka azurta mu arziki na halal Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin gidajenmu da iyalanmu ubangiji ka shiryar da 'ya'yanmu ka shiryar da matasanmu ya Allah ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa a wannan jiha a kuma duk sauran kasashen duniya na musulmi ya Allah duk fitinar da za ta faru akan wasu a duniya Allah ka tsane mu daga ciki ya Allah ya Allah duk wanda suke ta da ƙayar baya suke ta da kayar gefe domin ma al'umma da hautsuna al'umma Allah ka ma da su ka hautsuna da su Allah kar ka bar kowa daga cikin su ya samu damar cin zarafin wani dan adam ya Allah Allah ka bawa waɗanda suke yaƙi da su nasara a kayukansu ubangiji madaukakin sarki ka agaje mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka tausaya mana tausayawa da take ta gurin ka ya Allah ya Allah ka ji kanmu irin jin kai irin naka ya Allah ya Allah madaukakin sarki ka tsayratar da mu daga masifa ma zahara min hawa ma batana abin da ya bayyana a cikinta da kuma abin da ya buya ya Allah ya Allah cututtukan zamani da matsalolin zamani da tashin hankalin zamani da damuwoyin zamani da kare tattalin arzikin zamani Allah ka tsayar da mu daga ciki waɗanda ka jarraba a cikin mu kuma Allah ka mayar musu da gurbi ya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم لي ولكم ولسانا